yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a yau goma ga watan rage ulkan wata hijira ta dubu da dari hudu da talatin da takwas kuma goma ga watan sha biyu biyar za mu tashi darasi na goma sha a cikin karatu mu na kuma yau ne farko da za mu rinka yin rabin karatu tunda kamar rabi ne mai wato awa biyu kamar yadda muke yin sa da sati biyu yanzu da sati biyu za mu rinka karawa da wannan na sai daga nan zuwa la'asar insha Allah Allah ya mana muwafaka za mu tashi kamar da a babin almunkar wa na
المنكر والمعروف قال الناظم رحمه الله المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق قضى له المعروف والذي رعى ترادف المنكر والشر معا na'am yace almunkaru alladhi rawa ghayru thiqa alhadithul munkar wanda wake wannan shine nau'i na 18 a cikin anwa ulumul hadith alladhi rawa ghayru thiqa shine hadisin da ghayru thiqa wanda ba thiqa ba ya ruwaito shi menene thiqa ko menene ake shartantawa da thiqa al'adala wa zabt zaman to adlun zabit ko to gairu fiqa shine wanda ya rasa ɗaya ko biyu daga cikin sharaɗin nan adali wanda yake ba shi da zabt gairu fiqa mai zabt amma kuma ba adali ba gairu fiqa wanda ya rasa dubiyun mun ba da ala gairu fiqa to hadisin da wanda ba fiqa bai ruwaito shi mukhalifan kuma ya ruwaito shi ya saba ya saba ma man huwa aula min man huwa aula minhu yana nufin wanda ya fi shi imma da adadi wa imma da abbab da ita adala matsayi da ya ce ba a cewa ne abu wani adala inda adala ko dai akwai ta ko ba ta amma hadda ce alama ba na fi nukhbatin qad haqqaqa a cikin nukhbatul fikr ya tabbatar da wannan yana nufin waye ya tabbatar shi wanda ya nuhba din shi ne alhafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani qadil quba wanda ya mutu a shekara ta 850 wato ai alhafiz ibn hajar ya yi tahqiqin wannan ya tabbatar saboda matsala ce wajen ta'rifin munkar da aka samu sabani na malamai shine wannan tahrir cewa shi al-munkar shine wanda ya hada sharuɗa guda biyu sharadi na farko adamu fiqa rashin aminci da mirawu na biyu kuma ya saba ma wanda ya fi shi saboda haka kaga idan aka ce in aka in adamu idan wanda ba shi da fiqa ne ya ruwaito amma bai samu mukhalafa ba to kaga wannan ta'arifin bai shiga cikin ta'arifin munkar dole sai a cikin sharadai guda amma kamar yadda zamu gani shi kansa munkar din iri biyu ne ya danganta da zai iya zamantowar idan wanda yake ba fiƙa ba ya ruwaito hadisi in yi tafarrud tare da shi zai iya zamantowa mun karkawai da za ko kuma ya aka in aka samu in ya ruwaito in ya ruwaito tare da saɓani in ya ruwato in ya ruwaito tare da saɓani to wannan shine wanda yake al-munkar asalin munkar ismu maf'ul ne min ankar ankara yayi inkari me ma'anar inkari musu idan jahada ko kuma idan lam ya'rif rashin idan kamar mutum yazo yace a idan mutum yazo yace maka yana binka kuɗi sai kace ni ban san wannan ba to ga za a ce maka kai munkiri kai inkari kai inkari kace baka sani ba saboda haka almunkar shine wanda aka ruwaito abinda ake musunsa ko kuma abinda ba a san shi ya ruwaito abinda ba a san shi ba shine daga nan ne aka samu aka samu almunkar aimin ankara wato malaman hadisi suna inkarin suna inkarin tabbacin wannan ba suna inkarin ta ma'ana suna musunta ko kuma ba su santa ba ko kuma ba su santa ba shi yasa kamar a zaka ji akan ce a dukkan a imam ahmad ne na yake cewa alhadithun labi la ya arifuhu alkattan falaisa bi hadith dukkan hadisin da alkattan bai san shi ba to ba hadisi ba ne aka gaya masa hadisi ya ce a wani hadisin ban san shi ba to ba hadisi ba ne ba na cewa ban san shi ba ya yi inkarin su ya ce munkar na'am na'am
rashin aminci misali shiga wasu ko shi ne hada da misali kamar kasrautun da babu kuma fashin ai duk rashin duk rashin babu wato shi kamar yadda zamu gani zamu zo a cikin jagorar tali shi abubuwan da suke da ake da suke warware haddar rawu da farko akwai su'ul hifz su'ul hifz shine ya zama to yana yawan kuskure a cikin ruwansa wani lokaci sukan ce martabarsa ɗaya da kafaratul khata in aka ce fulanun sayyi'ul hifz kafirul khata mai yawan kuskure wannan rashin babti alwaham shi ne mutum ya rinka hadisi bin tawahum yana zato haka ne alhali ko ba haka ba alwaham shi ma yana kore babti alghafla alghafla tana warware shi ne mutum ya rinto marar an ruwaito hadisi ana cewa sufiyan sufiyan kawai ruwa to sufiyan da aka ce masa wani sufiyan fito ne to ko sauri ko ibn uyayna ne ban sani a wannan mukaffal mukaffal ko kuma kathirul galat kathirul galat kullun ya ruwaito an kullun ya ruwaito hadisin yana galat yana abin da yake kowa yana ruwaito shi mawkufan shi kawai sai su shi ya ruwaito shi mafuwan abinsa duk wannan suna korar da al-zabt suna da asbab da yawa za mu so shi qabalahul ma'ruf abin da yake muqabala da shi shine ma'ruf wato akasin sa bi ma'ana kamar yadda wajen sha muka ce idan mutum ya ruwaito hadisi a fiƙa ya ruwaito hadisi ya saba ma wanda ya fi shi fiƙa to hadisin wanda ya saba din shi ake ce ma sha shi kuma hadisin da aka saba shi ne mai mahfuz to nan ma haka yake idan wanda ba fiƙa ba ya ruwaito hadisi ya saba ma wanda ya fi shi to nasa riwayar shi ne munkar hadisin da ya saba shi ne ma'abu shi ne ma'abu kawo ka shi kawai na ya shi ne ma'ana ƙabalahul ma'aruf al-ma'aruf ya yi muƙabala da shi wallazi ra'a taradufal munkari wa shadhina a wannan da yake gani cewa wanda yake ganin taradufi wato inda daidaituwar ma'ana na almunkar alhadithul munkar da kuma alhadithul shadh na a yayi nisa daga daidai wato kuskure ne ka ce ashadh wal munkar duk ma'anar su daya nisa ya ce wallazi ra'a taradufal munkari wa shadhi na a na a ai bi ma'ana abada na afwan ba abada ba kai ba'uda na المنكر أي هذا مبحث wannan shine mabhasin alhadithul munkar وهو النوع الثامن عشر shine nau'i na 18 والمعروف da kuma al-ma'ruf shi kuma shine nau'i na 19 saboda haka a cikin wannan babin a cikin wannan fasali zai kawo mana nau'i guda biyu daga anwa'ul ulumul hadith na 18 da na 19 na 18 shine al-munkar na 19 shine al-ma'ruf
وجمعهما لتقابلهما ya hada su tare saboda suna mukabala da juna suna fuskantar suna hannun riga da juna haka suke wannan hududun wannan ne
والحديث to المنكر kaga shi al-hadithul munkar فتح الكاف ismul ma- bi fathil kaf ba munkir ba ba munkiri ba na'am اسم مفعول ismu maf'ul ne من min al-inkar al-inkar shine al-masdar saboda haka asalin fi'ilin ankara ne yunkiru fa huwa munkirun wa huwa munkarun
وهو الذي رواه غير الثقة shine hadisin da wanda yake ba fika bai ruwaito shi وهو الضعيف shine ad-da'i wannan ya kawo shi ne da a a a- a gairu fiqa dinnan a, ba wai ad-da'if ne kadai ba ya hada ya haɗa ma'a ausaf da dama shine da yadda ya faɗe shi zai bin fiƙa ɗin ya fi ya fi dinka a ciki na'am
حال كونه مخالفا halin kasancewarsa mai saba ma a fiƙa
هكذا في متن في متن النخبة hakanan a cikin matanin littafin nuhba يعني نخبة الفشل shine nuhbatul fikir في مصر أهل الأخرى shine sunan littafin kenan cikakke nuhbatul fikir fi mustalahi ahli al-athar
قد حققه hakanan ya tabbatar da wannan aidatarahu ala wajhi at-tahqiq ala wajhi al-haqq ya faɗe shi ta fuskar wato tabbatar da cewa shine gaskiya ma'ana abinda ya saba ma wannan kuskure ne ba ra'ayi bane ya kawo in kaji an ce haqqaqahu to muqabilin tahqiq kuskure amma in aka ce rajjahahu to muqabilin sa marjuh marjuh zai iya zamantowa daidai amma in aka ce at-tahqiq to aka san sa khata ne na'am قابله الحديث المعروف قابله الحديث المعروف wato a- alhadith al-ma'ruf wanda ake sifa- ai al-musamma bihi wanda ake sanya masa suna alhadith al-ma'ruf shine yake muqabala da alhadith al-munkar
قال في النزهة a cikin nuzha yace an-nuzha ita ce sharhin nukhba
مثال المنكر ما رواه ابن أبي حاتم misalin alhadith al-munkar shine hadisin da ibnu abi hatim ya ruwaito a cikin littafin sa al-ilal ilal ibnu abi hatim wato littafi ne mai mai nuna mai bayyana yadda wannan ilimi yake na ilmin hadith ilal ibnu abi hatim akwai wanda ya yi tura akan fitar da manhajinsa a wajen il- a wajen ilmul ilal na'am من طريق حبيب ابن حبيب أخي حمزة الزيات a ya ruwaito shi min tarihi ubayyib ibn habib ubayyib ibn habib al'awwal bin tasghir wa thani bin takbir ubayyib tasghir habib na أبي بن بن حبيب أخي أها.
حمزة الزيات المقري a dan uwan hamza zayyad al-mughri kira'ar hamza na rarar mu'minu Eh, mai kira'ar hamza ko Eh, عن أبي إسحاق عن daga abu ishaq abu ishaq as-sabi'i عن العزار بن حريث ibn hurayth daga aizar ibn hurayth عن ابن عباس رضي daga الله abdullahi ibn abbas allah ya yarda da su عنه عن النبي صلى الله daga عليه annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم قال ya ce, من أقام الصلاة wanda ya tsaye da sallah وآتى ya ba الزكاة da zakka وحج ya yi hajji وصام ya yi azumi وق- وق- وقرى الضيف.
وقرى الضيف bai ya sauki bako دخل الجنة zai ya shiga zai shiga aljanna qara wato shine ma'ana ya ba ma bako irin abincin da yake bukata irin dayf shine abincin barka da zuwa kusa abincin barka da zuwa shine bako yana zuwa ka yanka akuya bako bako yana zuwa ka yanka akuya kuma in ka yanka akuyar ka zauna kana yanka masa kana sawa a gabansa ba za ka ci tare da shi ba kana ci sai in ya gama sannan ka kai wa mutum gida su ci sauran kuma har yanzu larabawa haka suke aka yi abinci in aka je dama in dai bako zai zo yanzu maimakon a yanka sai a je gidan mande dama a ce zabiha dama haka ake gasa rago a cikin tallero nan da shinkafa sai a kawo aka kai ma bako aka za a ana yanka masa yana ci sai in ya ci abin da ya rage sai a je a kai ma mutum gida shi za su ci to wannan shine qirar bai wannan haƙƙin sani haƙƙinsa ne a bashi to shi ne ambaton ya zo kaga wannan an sashi a cikin shika-shikan musulunci ko? Eh, na'am قال أبو حاتم abu hatim ya ce هو منكر huwa munkar hadisi ne munkar kaga munkar ɗin da muke bayani to me yasa ya ce munkar لأن غيره من الثقات domin waninsa daga cikin fiqat amintattu رواه عن أبي إسحاق ya ruwaito shi daga abi ishaq موقوفا mawqufan akan ibnu abbas maganarsa ce ba ya dauka shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tunda abu ishaq yana da irin daga cikin kamar zuhuri mai almajirai ne da yawa sauran al'amintattun almajiransa sun ruwaito hadisin a sun ruwaito shi mawqufan akan shi abu ishaq shi kuma hubayb ibn habib bayan ba fiqa bane ya saba musu saboda haka kaga sai abu hakim ya ce hada munkar ya ce hadisin sa munkar saboda shi ba amintacce ba ne ya saba ma wanda suka fi shi aminci
وأما الذي wahuwal ma'aruf kaga sai ya ce wahuwal ma'aruf kaga ya kawo mana misali wato riwayatul thiqat din mawqufan shine ma'ruf shine sananne al ma'ruf shi kuma ismul a shi ma ismul maf'ul ne min arafahu ya'rifuhu fa huwa ma'ruf sananne abin da yake a wato a wai amuruna bil ma'ruf suna umarni da abin da yake sananne me al ma'ruf ana nufin da da ake cewa kyakkyawa saboda shari'a ba ta yarda da abin da yake ba kyakkyawa ba shi yasa akan fassara al ma'ruf da kyakkyawa amma asalin ma'anarsa wato abin da shari'a ta san shi ta san kyansa ta karbe shi
وأما الذي رأى ترادف المنكر والشر amma wanda yake ganin daidaituwar ma'anar al munkar wa shar قبل الصلاة kamar Abu Amr ibn Salah حيث قال الصواب فيه yayin da yake cewa as-sawa- yayin da ya faɗa as-sawabu fihi at-tafsil alladhi bayyana abinda yake daidai shine tafsil alladhi bayyana fi shar a cikin ashar ya yi ta- ya yi abin nan ba haka magana ibn salah din take ba Ah. shi ya tafi akan cewa kuma bi ma'anar wahid al-munkar wa sha wa ibaratu ibn salah da ta nan yace wa balagana an abi bakr ahmad ibn harun al-bardiji al-hafiz يعني المنكر الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر وأطلق البرجيجي ذلك ولم يفصل وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشعب وعند هذا نقول المنكر, المنكر ينقسم إلى قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه فأفاد أن المنكر والشاذ مترادفان وكتب الحاف فأفاد أن المنكر والشاذ مترادفان to maganar ibn salah kenan ya nuna kan cewa almunkar da sha daidai suke ma'anar su ɗaya to wannan ba daidai bane shi yasa sai yace na a ai ba'uda an wato an ba'uda an muqtadal istila na'am
وعند هذا نقول to anan ne sai mu ce masa المنكر ينقسم قسمين munkar kashi biyu ne على ما ذكرنا في الشر kamar yadda muka ambata a cikin sha فإنه to ka بمعنى gani sai ce fa innahu bi ma'ana ai almunkar bi ma'ana sha nan ne maganar ibn salah kenan da ya faɗa
إلى ila آخره akhir kalami na'am فقد نعى faqad na ai ba'uda an muqtadal istilah ya ni yayi nisa daga abinda ilmin mustalah yake hukuntawa
وإنما بينهما عموم وخصوص tsakanin su akwai umumin wa khususun min wajh bi ma'ana kowanne wato sun yi ishtiraki a wata ma'ana sun saba a wata Mm. sun yi ishtiraki a mukhalafa dukkanin kowanne daga sha da munkar akwai mukhalafa amma sun saba wajen nau'in mukhalafa sha mukhalafa fiqa ce munkar mukhalafa gairu fiqa saboda kaga suna da al'umum wal khusus min wajh ta fuskar muhalafa to dukkaninsu sun yi musha- sun yi sun zamanto sun yi musharaka amma ta fuskar saboda haka idan aka samu muhalafa a idan aka samu tafarrud fiqa a a idan aka samu muhalafa daga fiqa to wannan ya keɓanta da asha aka samu muhalafa daga wanda ba fiqa ba wannan ya keɓanta daga daga munkar in kuma kawai aka samu muhalafa bi qad'in nazar na kan cewa shaz ne- eh, na fika ne ko ba fika ba to duk sun yi ishtiraki a nan sun zama to daidai
لأن بينهما اجتماعا في اشت- في اشتراك المخالفة domin a tsakaninsu akwai ishtiraki akwai haduwa wajen kafa sharaɗin muhalafa
وافتراقا kuma akwai rarrabuwa
فإن الشاذ رواية domin a shaz rawihi راويه fiƙa au saduk fiƙa ne ko saduk fiƙa shine rawi sahih saduk rawi hasan
والمنكر shi kuwa munkar rawihi da'if mai riwayarsa da'if ne
بل قال بعض المحققين bal waɗansu daga cikin masu ta sun ce هذا كلام ظاهري wannan magana ce ta zahiri ba tare da da duban a, ma'ana ba والحق بين- أن بينهما تغاير abin da yake daidai abin da yake gaskiya shine suna da sa- sun saba ma juna
لأن ما اجتمع فيه جنس domin abin da suka haɗu a kansa jinsi
مثل الحيوان kamar alhayawan للفرس والإنسان ga mutum ga mutum da da da da doki da mutum kowannen su hayawan ne da amma za a ce tsakaninsu a a- tsakaninsu a- a- a- za a ce sun yi tarabifi daidai da daidai idan kawai sun yi ishtiraki a cikin kan cewa kowannen su hayawan ne
ولا يقال إن بين الفرس والإنسان عموما وخصوصا من وجه shi ne ba za a ce tsakaninsu umumin khusus min waje ba ko ba haka ba ba zai babu abu lokacin da za a ce a babu wata fuska da za a ce a ce kullu farsin isa babu wata fuska da za a iya faɗa ba saboda haka hatta ma shi kansa haka za wajen shad da munkar yasa abin nan a ban karanta maganar sa bane ba amma ina nufin da ita akai ba kai ce dama ta za a ce sa da umumin khusus min waje da zai yi ba umumu khusus min wajhi kamar alhamdu wa shukr Hmm? kaga idan ka dauki alhamdu yabo ana yin ta ana yin su ko da ni'ima ko babu ni'ima saboda kaga ta nan wajen a ammu min ash-shukr domin shukr ba a yin ta sai da ni'ima in kuma ka zo ka dauki ash-shukr ana yin ta da- ana yin shukuru godiya ana yi da zuciya ana yi da baki ana yi da aiki shi ko yabo ba a yin su sai da zuciya sai da baki sai da baki saboda kaga ashkur a ammumin alhamdu ta wannan fuskar to wannan shine al'ummar khusus min waje akwai fuskar da zaka ce ɗayan ya haɗe ɗayan akwai kuma fuskar da zaka ce shi wanda aka fi din aka game shi shine ya zama to amu shi ne ma'anar umumin husus bin waje to a nan ku tsakanin shaf da munkar babu akwai lokacin da za ka ce a wato a shaf a ammumin almunkar Babu. kawai don sun yi musharaka sun yi ittifaki amma a kan muhalafa wannan bai sa abin da ke tsakanin su umumin husus bin waje saboda haka amfani da islahin mantik ne ba a mahallinsa ba ka san shi ne mutum ya shiga cikin farnasa sai zo da abubuwan ban mamaki malaman hadisi sai suka shiga cikin mantik saboda haka shi yasa ake musu ta'aqqi na amma hakika kamar yadda ya ba ya wannan bayanin laysa bainahuma umumun wa khususun da تأمل والله أعلم to kai tunani akan wannan wallahu a'lam to sai wata mas'ala shine idan wanda ba fiqa ba ya kadaita da riwayar hadisi ba tare da ya saba ba amma ba wanda ya rubuto sai shi ko ba fiqa ba ne shi wannan hadisin ya za a ce masa eh? gharib in gharib ne yawa gharib ne to amma wani nau'i na gharib eh shi ma an samu suna ce masa munkar wanda wannan kafir a cikin riwayarsu kaga ga maganar hafiz ibn hajar a cikin nuna ya ce a sha da munkar dukkaninsu nau'i biyu ne كل من الشاذ والمنكر نوعان وإنما اختلافهما في مراتب الرواة يتي فالصدوق راوي صدوق من رواية حديث حسن إذا انفرد بشيء لا متابع له إن يكأيت دا رواية ولا حديث با وندي مسا متابعة شي كأي يروي توشي ولا شاهد با ما حديثي دي مسا شيدا ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في حد الصحيح والحسن kuma irin zabt din irin haddar da yake da ita ba ta kai shi matsayin wanda ake sharrantawa ba wajen mai ruwaya hadithul hasan ko hadithul sahih fa hada ahadu ismail sha wannan ɗaya daga cikin kasa kasan sha ne guda biyu kaga nan an samu shuru ba tare da mukhalafa ba wato wanda yake a wanda yake bai kai matsayin fiqh zabt din rawi sahih ba wannan muna ganin banda hasan dan bai bai wanda bai kai ba wanda bai wanda yake da rawi hasan shi kansa in yi tafarru ai sha da hasan bai kai rawi sahih ba wanda yake za a iya karban a tafarruqin sa ba to wannan in ya ruwaito hadisi ko da ba tare da mukhalafa ba ya yi tafarruq da hadisi ba hadisin sa sha shi yasa a a tirmidhi yake cewa a walahu min ad-dabti a walahu min ad-dabti alladhi la yu'arru la yu'addu tafarruduhu munkara wato haddasa ta kai yanda in ya kadaita da hadisi ba za a ce hadisin munkar ba kun ga kenan ya nuna kan cewa akwai wanda in ya kadaita da hadisi riwasa za ta zama to munkara saboda ba shi da wanda zai zama to in ya ruwaito za a aminta da shi duk da ba wanda ya ruwaito hadisin amma kuma a ce an karɓi hadisinsa to fa in khulifa min man hada sifatuhu ma dhalika kana ashadd kana ashadd shuruba wa rubbama sammahu ba'dhum munkaran kaga ni tafarrud na wanda yake na wanda yake saduq kuma in ya aka samu mukhalafa shi ma shuru shab kun ga tafarrud ba tare da mukhalafa ba shab ne saboda haka shab din kashi biyu akwai shab wanda yake tafarrudin rawi wanda yake saduk ko fiɗa in yi tafarrud ko da babu muhalafa shaɗi in yi kuma aka samu tafarrudi kuma aka samu muhalafa shaɗi ne kuma ya shudur ɗin nasa ya fi sanin shi ne a shaɗi shudur to da ka a shaɗi na wa'an kun fahimta wa rubba ma sammahu ba a ƙugun munkara waɗansu rikin malaman hadisi suka kira wannan hadisi munkara sukan kira shi da hadithin mutu shi sa haka imam ahmad ya kira hadithin istikhara yana cikin bukari imam ahmad ya kira shi muka saboda me saboda musa ibn isma'il at-tabuzaki shi ya dade da shi kuma yana ganin bai kai matsayin fiƙa irin su malik ba wanda za a karɓi tafarrukinsa kasan imam ahmad ta ziyadatar minal musulmi a hadisin zakatul fitr wanda malik yayi kica da ba don kwarjinin malik ba wasu yadda saboda dai malik ba saboda haka shi kansa tafarruɗin shi kansa to kaga sukan kira akan samu waɗansu su kirawo wannan tafarruɗin wanda yake shuru ne a istilahi shadi ne amma waɗansu shine wa rubbama samma ba'dhum munkar وإن بلغت وإن بلغت تلك المرتبة في الضبط ياكي مرتبة الراوي الصحيح أو الحسن لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط فهذا القسم الثاني من الشاب وهو المعتمد في تسميته سبب المعتمد وجو كنت أبو بيوني أنا كذا مش عندي مصطلح اصطلاح abin dogaro wajen ta'arifin ashar shi ne riwayatu fiqa mukhalifan liman huwa arjahu to amma yace kashi biyu ne dan kasancewar a cikin istilahin malaman hadith akwai waɗanda suke itlaqin shar ba tare da mukhalifa amma al-mu'tamad wajen ta'arifi a ilmin mustala abin da yake akai istiqrari akai shine wannan wanda ya faɗa tafarrudu fiqa ma'a mukhalifa amma kismul akhar tafarrud ba tare da mukhalafa ba mawjud a cikin maganganun malaman hadith to sai mu ga wani biyu yace wa amma idan farada al-mastur idan rawi wanda yake al-mastur waye al-mastur majhulul ayn ko majhulul hal majhulul ayn ko majhulul hal na'am majhulul hal gaskiya haka ne duk tahqiq mastur shine majhulul hal shine wanda yake an san shi an san ainin sa amma lam yuwaffa wannan shine tahqiq gaskiya sai dai wadansu suna itlaqin mastur ga hatta ga majhulul ain da suna hada amma alal tahqiq a bisa inda ibn hajar ya tahqiqi al mastur shine majhulul hal aw al mawsuf bi su' al hifz fi ba'd dun ba'd wato ma'ana fi ba'd shuyukh dun ba'd أو الضعيف في بعض عفوا أو أو الموصوف بسوء الحفظ في بعض دون بعض ولا في بعض الحالات كده أو الضعيف في بعض مشايخه ko kuma wanda yake rawi ne da'if ne a wajen waɗansu ma- waɗansu malamansa bishai in la mutabi alahu wala shahid in ya takaita da abin da ba shi da wanda ya mutaba'a da shi ko ba shi da shahid fa hadha ahadu ismail munkar to kun ga ya kawo al-mustur ko da al-musuf bi su'il hifz ko ad-da'if fi ba'd mashayikh duk wannan dai ya nuna cewa ghairu thiqa shine wanda muke tahqiqin sa to in shi ma ya ruwaito hadisi ba tare da mukhalafa ba ya ruwaito hadisi da ya tafarru bi ma'ana me tafarru la mutabi'a lahu wala shahid ta ce fa hada ahadu ismail munkar wa huwa alladhi yujadu fi itlaq kathirin min ahli al-hadith wannan shine zaka samu a cikin maganganun da yawa daga cikin malaman hadisi in suka ce munkar suna nufin wannan fa in khulifa fi dhalik idan aka saba masa a cikin riwayar tare da tafarru kuma aka saba masa aka aka aka ruwaito akasin nasa riwayar wa huwa fa huwa al-qism ath-thani wannan shine kashi wani wa huwa al-mu'tamad ala ra'yi al-akthari wannan kuma shine mu'tamad a bisa ra'ayin mafiya yawan malaman malaman mustalah fa bana bi hadha fasl al-munkar min ash-shadh kaga da wannan zaka gane yadda aka bambance al-munkar daga kuma ash-shadh wa anna kullam minhuma isman ko ne daga cikin su kaso biyu ne yajma'uhuma mutlaq at-tafarrud kowanne daga cikin su akwai tafarrud mutlaq mutlaq at-tafarrud aw ma'a qaid al-mukhalafa ko kuma tare da qaid al-mukhalafa ko kuma tare da ƙaidin muhalafa saboda haka wannan a wannan sai ku lura da da wannan tafsiri za ku ga yanzu idan kamar kamar maganar imam ahmad da ya yi a kan hadithin jabir na istikhara ya ce ko hadithin munka me yake nufi da munka a bisa tahririn da muka yi? wani nau'i ne na munka wani irin munkar ne
tafarru ba ne tafarrud ma'al mukhalafa tafarrud an ji tafarrud a tafarrud ya za a ce ma'al mukhalafa wai saba tafarrud ne kawai mujarradu tafarrud amma kuma ai wanda ya yi tafarrudin ai fiqa ne Musa bin Isma'il at-Tabuzaki fiqa ne tunda rawin sahih ne yana cikin Bukhari saboda haka wannan me za ku ce akan wannan eh ya yi tafarrud amma yau shahadi ne santo shahadi ya yi amfani da munkar a wajen shahadi ya yi amfani da munkar bi ma'anar shahadi saboda haka za ka samu a wajen laƙinsu sukan ce ma alhadithu shahadi ce masa munkar wataƙila wannan ne ma har ya sa wanda ya ce ganin sun yi tarabif yake magana cewa akwai tarabif
dole in aka ce munkar din sai ka koma kenan.
sai ka koma eh sai ka yi dirasarsa shi yasa wato tahririn ma'anar mun- munkar a cikin maganganun malamai yana da musamman irin su imam ahmad yana da wahala kai tahririn ma'anar munkar in yace kuma yawanci haka imam ahmad yake faɗa sai haza munkar babu wani tafsir da zai maka sai ka tsaya ka yi ta bincike musamman imam ahmad don yana daga cikin yadda yake a yana daga cikin wanda yake yawan laƙin hadithin munka a insha Allah na ƙoƙarin don sake buga risala ta fasa mu gani dan daga cikin daga cikin tunda abinda na karanta abinda ne ne rubutu akai kenan akan Imam Ahmad da manhajin sa wajen ilal da kuma musamman wajen al-nakara a yan ta ta buƙaci tahriri sosai wani lokaci za ka ga ya kawo hadithin munkar akan hadisi wanda yake mawdu'i mawdu'i ne amma ya ce masa munkar sai to me yasa ba zai ce mawdu'i ba amma sai ce muka wani lokaci kuma za a ga hadisi ne wanda yake na cikin bukhari kamar wannan ya ce masa muka
amma a tsawon Allah yanzu kamar irin wannan eh, a matsayinsa na wanda shi ma authority ne duka na gaske Mm.
ya da abu da shi ke da kwanan ya sha da wani ilimi because kamar yanzu misali mu kamar yanzu a irin fannin shari'a wanda yake da irin matsayinsa a nan in ya faɗi magana da faɗi tafi aiki ko su bin kwarin da jikin kotu ba sai an dubo inda ya faɗa ba.
Ko da an saba masa.
Ya faɗa shi kenan.
to aka saba masa ba A- ai ba za a saba ɗin ba ne ba a to ai to ai to a hadin Ba za a saba to a nan wajen wajen ne inda muka sha bamban da mu a nan wajen za a iya saba masa yanzu kamar nan wajen kaga buhari ya saba masa ya fitar da hadisin a cikin sahih ra'ana hadisin ingantacce ne a wajensa shi kuma imam ahmad shi abin da sa ya ce hada hadisin munkar ya ce saboda ahlul madina idan hadisi suka rasa masa wato suna yawan kuskure wajen riwaya in kaga sun ce ibn al-munkadir an jabir to sun bi jihar da hanyar da aka saba bi muhammad ibn al-munkadir an jabir saboda haka in aka rawaito hadisi ba da isnadi ba ko ba isnadi da aka saba bi a nan wajen kuma bai samu wani wanda zai masa mutaba to sai ya ce wannan hadisin fil qalbi min mushrik to shine wani lokaci zai gaci hada munkar bi ma'ana ba abu ya kadaita to ba kowane munkar bane zai yi raddi ba kowane ne za a yi raddi ba dole sai an koma ko ba lalle ya zama to sai kaga sauran yaya suka yi in suka saba masa to dole a yi ijtihadi amma kamar yanzu a fagen imtihani a mara tambaya mutum ya dogara da kawai sai faɗa ya ce ciwo
eh to in a- in Ya aka ce dogara da kawai sai in aka ce ka faɗi a- in aka ce a wato ka faɗi ra'ayinsa ba in ka faɗi ra'ayinsa shi ke in ka ce haza munkar inda limam ahmad shi ke nan kai ka kubuta ba kai ƙarya ba amma aka ce fi wato fi nafsil amr in aka faɗa to wannan ana buƙatar da bincike ka nuna wani irin munkar ne a wajen imam ahmad kuma menene wajibun nakara na'am to za mu iya ɗaukar al-matruk muna da minti goma sha biyar na mu ci gaba
alwatu
Ah, to ko kuma ina ganin zai kyau dan a bari ku ga wa ah, inna likulli min likulli qismin min qismay al-munkar amthila kathira fa min amthilati al-awwal wa huwa al-munfarid al-mukhalif lima rawahu al-thiqat رواية مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فخالف مالك غيره من الثقات في قوله آه، عمر بن عثمان بضم العين وذكر مسلم في كتاب التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قاله بفتح العين وذكر أن مالكا كان يشير إلى دار عمر بن عثمان كأنه علم أنهم يخالفونه وعمر وعم جميعا ولدا عثمان غير أن هذا الحديث إنما هو عن عمرو أن إنما هو عن عن عمرو بفتح العين وحكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه ذكره ابن الصلاح واعترضه العراقي قائلا قائلا إن الحديث ليس بمنكر ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت وغايته أن يكون السند منكرا أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن غير هذا حديث حديث أسامة إيه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر wannan mukhalafar a isnadi ta a suna ne zuhuri shine ya rawaito hadisi az-zuhri ya rawaito shi daga ali ibn husayn zain al-abidin daga amr ibn usman daga usama ibn zaid malik daga cikin ashabu zuhri rahmatullahi alaihi da ya rawaito sai hadisin sai ya ce a maimakon ya ce amr ibn usman sai ya ce umar ibn usman ya saba ma dukkan sauran fiqat yanzu wani hadisin za a ce wa wannan munkar ne eh sai dai a ce sha tunda malik ai fiqa ne to shi yasa ma aka yi ma mu- a muslim da itirazi sha'ib aka yi maka ibn salah ya tira ya kawo wannan misalin mai ta na farko dai ba wani malami da ya ce haza hadisin munkar kuma na kara ma a isnadi inda kara ta afku a cikin isnadi la yalzam ta zama to ta yi tasiri akan mace kuma sannan ma irin wannan na kara a ɗauka ma malami ya kuskure umar ibn Uthman da Amr ibn Uthman dukkanin su ƴaƴan Uthman ne idan kowannen su fiqa ne kaga shikenan ko in kowannen su fiqa ne kaga shikenan to in haka ne me tasirin mukhalafar Malik idan kowannen su fiqa ne anya menene mecece tasirin eh yalla ismu ismu nan manta sunanka nake anas anas mai cici tasirin akwai tafiyar akan muhalafin malik ko mai tafiyar ɗin a'a ni na nufin da amur da umar a ce dukkanin su kowane su fi ne malik sai ya ce umar sauran suka saba wasu suka ce amur to me tasirin don ya saba kowane su fi ne saboda haka mai tasiri akan isnadin ba wala akan mace ba wata hassan za a kirga shi a cikin auham wahami na malik za a kirga shi a cikin wahami na malik to wanda irin wannan wahami shine idan yayi yawa daga rawi sai su hukunci a kansa da kan cewa sayyul hifz ko yahim irin wannan shi yasa wato ba ta so da kuma malaman hadisi suka ce fulan fika ko sai wal hif wallahi ba haka suka fice ba afwa irin waɗannan abubuwan suke bibiya suke kirga abu ne very scientific yadda suke yin sa ilimi ne sosai ba ta so ya bace kuma inda ya sha bambancin ilimin su malam umar kenan na kudin nan aka danka su haka ba su yi maka bayani ba ya aka yi kada gane cika gane cikakku ne su akwai abin da yake janibin sa kamar janibin jarkuwar ta'adil abu ne wanda yake kawaid ne ilmiya ake gani akwai janibin wanda yake na zauk yawanci na kuma wajen na mutum daga sun ji lafazi su ce a'a wannan ba maza Allah ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun saba da in kace su maka bayani saboda ne ba lalle su iya gaya maka bane yasa kace ai ai mun san magana annabi sallallahu alaihi wasallam to amma akwai jami'i wanda yake ilmi ne to saboda haka da aka yi itiradi akan cewa wannan ba shine misali sahihi na munkar ba sai al-iraqi ya kawo wato at-tarif as-sahih المثال الصحيح يجب المثال الصحيح ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى همام بن يحيى الأوذي البصري عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه قال أبو داود بعد تفريجه هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورد ثم ألقاه قال والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام وقال النسائي بعد تقريره هذا حديث غير محفوظ فهمام ابن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود فلهذا حكم عليه بالنكارة شلون ذا شيء منكر لو همام بن يحيى العوضي في ثاني to da bai dace da ta'arifin mu na al-munkar ba eh wannan shafi ومن أمثلة الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يؤتمن معه التفرق تفرده ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا عن عائشة مرفوعا كل البلح بالتمر فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان كل البلح بالتمر كسر البلح أبا دنيا ba wanda yake tsakanin rutab da tamar wanda ya dan bura ya soma ya so a bayan- bayan ya yi jaji jaji ya ɗan soma kamar zai irin rike ɗin nan ya yi laushi eh eh gubri gubri to shi ba eh, eh, a a, wato yanzu ina zuwa yanzu shi arrutab wanda yake wanda yake wanda yake danye ba danye ba ba danye kore shar ba a danye dai wanda ake cin sa sabon dabino sabon dabino wannan yalan shi ake ce masa eh eh lubiya Mm, yalo lubiya kenan to yauwa to yayin da inda ya nuna ruwansa ya fita ya zama to dabino wanda ake ya dan nuna za ka ganshi wata wani lokaci za ka ga yayi kala biyu ga yalan a ƙasa saman sa din kuma kaga har har fata ta su eh kenan a nan sa arbawa shi ake cewa ko yayin kuka kula shi dabinon wato yayin da ake can da yake ya fi na- ya fi na farkon zaki eh, ya so matsotsi ne musu shine tam in to a a wajen larabawa na farkon lubiya shine rutab na biyun kuma shi da kuke ce masa shine wane ne guburin kake wannan ba ba kafin ma ya nuna wanda ake ba ma a- a- wanda ake ba ma dabbobi su ci a wannan ba ma magana shine guburi fa inna ibn adam idza akalahu kadhiba shi to idan mutum ya shiga idan mutum ya ci wannan kansa yace wa huwa shaykhun salih wato fil mutaba'at a ijadi shi a ya daukar sa a ciki ghaira annahu lam yablugh mab bal qad atlaqa alayhi al-a'imma al-qawla bil tadhkir فقال ابن معين ضعيف وقال ابن حبان أورد ابن أبي أحاديث مناكير أفاده في التدريب to to kaga wannan sai ya nuna kaga wannan babu muhalafa tafarrud ne kawai amma gashi aka kira hadisi saboda shi dai tafarrud din bai kai matsayin da za a yi tafarrud din sa ba. na'am a sai tambihi wanda yake yana da alaka da wannan babu waka a fi ibarati wani lokaci za ka ji malaman hadisi za su ce an karu marawa fulan kaza ta ce wato hadisin da ya fi komai na kara da wani ya rawaito shi ne hadisi kaza to wannan yana nufin hadisin munkar kamar yadda idan suka ce a sahu marawa fulan kaza yana nufin hadisin sahihi ne ba lalle ba layar sa da wasu suka ce an karo marawa fulan wato dukkan hadisansa ma'arufa mahfuza sai dai hadisin da ya fi komai na kara cikin wanda ya roshi ne wannan hadisi wa in lam yakun dhalika alhadithu da'ifan qala ibn adi abu mu- a- a- a- a- abu abdullah ibn adi al-jurjani yace an karu marawa بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها ابن عدية هذا أنكر ما روى بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة إذا أراد الله بأمة خيرا إذا الله ينفع الهدي الأمة سيذكر النبنة كابون تتتعري الأمة قال ابن عدية وهذا طريق حسن رواته ثقات وقد أدخله قوم في صحاحه waɗansu ma sun rusa sun rawaito littafin a cikin sahihinsu wal hadith fi sahih muslim amma ibn adi ya ce an karu marawa a marawa buraid shi buraid yana daga cikin ruwatu yana cikin rijalul bukhari wa muslim qala adh-dhahabi wa qala adh-dhahabi ankaru ma lil walid ibn muslim min al ahadith حديث حفظ القرآن وهو عند الترمذي وحسنه وصححه الحاكم على شرط الشيخين انتهى من التدريب حديث حد القرآن هنا حديث سلر حد wanda aka ba a fashi wanda a, hakim yake cewa isnadinsa bai inganta ba sai dai tajriba ce kowa sai ka ya ce shi ya- ya ya gwada ya yi kuma ya da ya haddace ni ma na yi tajriba duk mun yi ta yin wannan sallar wanda ake yin da daren juma'a eh da suwar ma'arufa eh walid ibn muslim kun san walid ibn muslim al-qurashi maula fiqa ne imam ahli sham daga cikin almajiran malik shine ya rawaito hadisin walid ibn muslim ba mai tadlis to suka ce an karu ma rawa hadisin da yafi komai na kara da ya rawaito shine wannan hadisi to kun ga wannan la yalzam zai iya zai iya yiwa hadisin ya zama da'if kamar wannan hadisin na walid ibn muslim na hifdhul qur'an zai iya zama to kuma ya zama to ba da'if ba kamar hadisin burayd kuma yawanci za a ga suna nufin a tafarrud din nan suna ai al-nakara da suke nufi ta tafarrud ce bi ma'ana ya kaɗaita da a babu hadisin da yake da tafarrud da shi irin wannan hadisi to da wannan misali ne shikenan sai mu dabara ne muku don kada mu ƙara wani babin sai mu sai mu insha Allah sati mai zuwa sati mai zuwa ranar Lahadi kenan ran Lahadi za mu yi hadisi kun gane yadda ake yi ne ko so sati mai zuwa sai mu yi ranar Lahadi eh insha Allah na'am a gobe akwai gobe kuma gobe gobe gobe usul za mu yi da fiqh eh عرفه تو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسمي صحيح مسلم